Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live da za a iya bin mu kai tsaye. Sai kuma yanar gizon mu wato voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada dange. Sai kuma ni Usman Ahmad Kamara. Usman fa yau fa ranar hutu ne fa eh, da safina. Yau ranar Thanksgiving. Eh wato eh. ranar godiya kenan ta ranar eh, cika ciki eh cika ciki eh cika ciki ne. To ina ina talatalan mu. Ah Usman fa dida dinke. Maryam na nan ta kawo ba ka ganshi shi ba. Alhaji Ibrahim da ya ce ya ce ya ce da kunya da ni ne na <laughs> kanka da mu talatalo na nan. <laughs> To Maryam ta kawo maka talatalo. Da zan fada ta kana cewa Zainab ta yi wani shiri fa. A gaskiya sai wanda ya kawo mana na ofis sannan zai na gida. <laughs> To masu sauraro a yau Alhamis 24 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis. Haka kuma za mu yi magana game da saurin fushi na mutanen wannan zamani musamman a mu da rayuwa ke da ɗan tsanani. To shin me ke kawo yawan hasala ne akan abin da bai kai ya kawo ba ga al'umma? yau mun waye gari al'ummar mu ta yanzu kowa ya zamanta kamar zuciyarsa a sama take kowa dan kana abu sai ga mutum ya yi fushi kuma sai ga ya zartar da hukunci akan wannan fushin wanda yake kuma sakamakon haka sai ga mutane da yawa suka samu kansu a cikin hali na da na sani mutum ne kuna tare da shi ko wani abu zaka gani wata ran ya dara ka in ka zo ka gaya mar magana shikenan daga wannan lokacin sai fara fushi da kai kai ba mamaki in ka baye shawara ma in me saurin fushin ne ma a gurin ma sai ka gani har ana nema a raba ku kuma amsoshinku na tambayar mu ta Facebook da Twitter na nan tafi. Za mu ji tattaunawar wakilin mu Hassan Maina Kaina tare da matasa game da lamarin saurin fushi. To a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku Shin kuna ganin yawan saurin fushi ko kuma hasala kamar yadda suke cewa yana da nasaba da lafiyar kwakwalwa ko kuwa ɗabi'a ce da ake ara a yafa? Ga amsoshin wasu daga cikinku daga bakin Maryam da Safina. Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika saurin fushi ɗabi'a ce wacce kuma ba lallai bane a ce aranta aka yi a yafa. Kusan da ita ake haifar mutum domin wani tun yana yaro yake tashi da abinsa zaka ji an ce wani ai fushi gare shi sai dai kuma akwai fushi da yanayi ke haifarwa. Misali idan mutum baya da kuɗi ma'ana dai talauci ya ɗan yi masa kanta zaka ga yana da saurin fushi haka ma ana cewa the hungry man is an angry man. Mutum mai 金永万演的宋东夫是。 Allah dai ya sa mu fi karfin zukatanmu. Sai kuma Abu Ihsan ya ce ɗabi'a ce kawai da ake iya gada sanadiyar mummunar tasirantuwa da ɗaya daga cikin iyaye suka yi akan tsana da matsi ko rashin adalci da suka fuskanta. Kyakkyawar mu'amala da yin haƙuri don Allah su ne hanyar nisanta daga saurin fushi tare da neman tsarin Allah daga shedan. Sai kuma Zara Jamil Isa ta ce salam yau da gobe. haƙiƙa saurin fushi ana samun sani ta hanyar taɓuwar kwakwalwa domin zaka ga wani lokacin idan mutum yana fushi idan sa kansa zai rufe kwata-kwata har mutum ya zo ya aikata abin da bai kamata ba da fatan likitoci za su yi iya bakin kokarin su wajen ganin sun magance wannan matsala da ta zama ruwan dare musamman a nahiyar mu ta afirka sai kuma umar salif adamu bagai allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam voa a nawa ganin saurin fushi wata halitta ce wacce allah subhanahu wata'ala yake halittar wasu bayinsa da ita kuma saurin fushi yana haifar da nadama amma fa a tawa fahimtar galiban masu saurin fushi suna saurin sauka an an ba su haƙuri. sai nuruddin umar da kare allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe yawan fushi ko hassala wannan bai da nasaba ko alaƙa da ciwon kwakwalwa hassala ko yawan fushi wannan halitta ce daga allah subhanahu wa ta'ala. sai kuma idris babs aliyu ya ce a nawa ganin yana da alaƙa ne da taɓin hankali saboda sau da yawa bayan sun fita ta sun yi ba daidai ba sai ka ji suna cewa ba su san lokacin da suka yi abin ba kaga akwai matsalar kwakwalwa kenan. sai abdulwahab dan dan makeri ya ce salam yau da gobe wayanda ke da irin wannan matsala ta zafin huci ko hassala ina mai basu shawara da su roƙi Allah ya kiyaye musu wannan hali domin banda da na sani babu abin da halin yake haifar musu. Sai kuma Badar Ahmed ɗan Najeriya ya ce salam yau da gobe wannan baya da nasaba da kwakwalwa kawai al'ada ce da mutum yake ɗauka ya samu rayuwar shi. Sai Fatima Ahmed Indiya Gashuwa ta ce salam yau da gobe tabbas yawan fushi ko hassala da wuri da wasu mutane ke yi akan wani abu kalilan da ya faru da su na bacin rai. To ni a nawa fahimtar hakan ba shi da nasaba da kwakwalwa ko kaɗan domin ɗabi'a ce kawai irin tamu ta ɗan adam. Sai dai ni shawarar da zan ba masu irin wannan wannan ɗabi'a shine su zama masu haƙuri da juriya da kuma yafiya a duk wani lokacin da suka tsinci kansu a hakan. To ta haka ne kawai za su rinka samun sassauci cikin zukatansu. Da fatan Allah ya sa mu dace baki ɗaya. Sai kuma Fatima Abdulsalam Dambam ta ce yau da gobe a gaskiya ni a nawa ganin ɗabi'a ce kawai irin ta mutane ba shi da wani alaƙa da rashin lafiyar ɗan adam a tashi lafiya. Faruk Buba Gadawo Allah sa shi ma na faɗi sunan daidai ya ce wannan abin yana da nasaba da yadda Allah ya halicci mutum. Sai kuma Yunusa Muhammad Ahmadu ya ce Assalamu alaikum yau da gobe hakika mu 'yan adam Allah ne ya halicce mu zaka ga wani da saurin fushi amma daga baya sai ya sauka wani kuma da saurin fushin ya dinga yi kenan sai tsawon wani lokaci halayya ce ta ɗan adam kusan duk mai saurin fushi ya san da na sani za ta biyo baya kuma akwai saurin fushi na talauci kusan za ka ga kowa ya yi ma laifi Allah ya ba mu haƙuri. sai kuma injiniya ibrahim maina ya ce talauci ne yake haddasa hakan a mafi yawan lokaci sai kuma mashud saibaro ya ce yau da gobe saurin fushi na da kyau ajiye abu a zuci ba tare da nuna fushi ba yana kawo hawan jini a ra'ayina saurin fushi kam na da kyau wajen rage hawan jini to idan kuma muka leƙa mu na twitter at mahmud kaura 01 ya ce wani fa da zaran ba shi da kuɗi to sai hassala ko maganar arziki kamashi sai fushi tamkar mutane ne suka saka mashi talauci Rifa'at Bala Karasuwa ya ce yawanci fushi halayya ce wacce mutum ka a raya yafa amma akwai kalilan masu wannan ɗabi'ar sakamakon rashin lafiyar kwakwalwa. At El Gangara ya ce yawan saurin fushi yana da alaka da ɗabi'ar mutum. Wasu mutane tun suna ƙanana a hannun iyayensu ake gane suna da saurin fushi. Sai daga ƙarshe at Bates kan giwa ya ce wannan ina ganin ɗabi'a ce kawai da mutum yakan a raya yafa wanda idan ba a yi aniya ba sai ɗabi'ar ta zama jiki. To mun gode a ci gaba da turo mana da sako To yanzu bari mu bi wakilin mu Hassan Maina kaina mu ji tattaunawarsa a zauren matasa game da saurin fushi. A yau ina tare da Kabiru Dahiru Rahama da kuma alhassan shuaibu da aka fi sani da minista za mu yi magana ne akan illar saurin fushi da hasala alhaji kabiru rahama a tunaninka menene illar saurin fushi da hasala a tsakanin al'ummar yanzu jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum shi da saurin fushi babban lamari ne da yake da matukar illa sosai mai haifar da matsaloli da domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kai fushi akwai hadisi na maza Allah sallallahu da wani ya zo yake tambaye yake cewa ya rasulullah kai mun wasiya sai ce kada kai fushi kada kai fushi saboda haka saboda illar saurin fushi shi ko da yaushe saurin fushi idan kai shi to babu abin da yake haifarwa illa da na sani shi yasa ma ake cewa ba a so a yanke hukunci cikin fushi to amma yau mun waye gari al'ummar mu ta yanzu kowa ya zamanta kamar zuciyarsa a sama take kowa ɗan ƙana abu sai ga mutum ya yi fushi kuma sai ga ya zartar da hukunci akan wannan fushin wanda yake kuma sakamakon haka sai ga mutane da yawa sukan samu kansu a cikin hali na da na sani. a malam alasan shu'aibu gaskiya fushi ba shi da kyau sannan kuma gaskiya fushi yana sa mutane su aiwatar da abubuwa wanda ke za su dawo su yi ladama ba don komai ba kuma abin da yake kawo fushi akwai abubuwan da yake kawo fushi especially irin mutanen mu na yanzu mutum ne kuna tare da shi ko wani abu zaka gani wata ran ya dara ka in ka zo ka gaya mar magana shikenan daga wannan lokacin sai fara fushi da kai kai eh, akalla ma ba mamaki in ka baye shawara ma in mai saurin fushin ne ma a gurin ma sai ka gani har ana nema a raba ku sai ka je kana cewa a ah, kai ni za ka yi wa kaza ni za ka yi wa kaza alhalin kuma ba abun bai taka kara ya karya ba saboda haka to fushi shi a wajen ɗan adam gaskiya ba ƙaramar larura ba ne mutane wanda suke da eh, fushi kuma yanzu mutanenmu yanzu wanda muke ma'amala da su gaskiya su ne suka fi yawa don mutum da in ya fushi eh, mutanenmu na da kamar iyayenmu da sauransu gaskiya su ba su da irin wannan fushin mu kuma yanzu zamani ya zo duk wani abu da kake tunani ko wata gadara ko wani abu mutum zai nuna maka shi isasshe ne ba saboda haka ma shawara ma bai kamata ai ka bai wata shawara ba shawaran me zaka bai sannan kuma especially kamar ma wajen eh, ko wajen iyali nan ma akwai fushi ka gani da yake zuwa da yawa wasu ma sai ka gani an zo ana ta'addanci ko a cikin gida har wani abu saboda ba za a yi hakuri ba ka gaya mun na gaya ma saboda haka maimakon ka yi hakuri ba za ka yi hakuri ba alhaji ah, kabiru rahama duba da maganganun da shi alasan shaibu minista ya yi ban sani ba ko za ka iya bayyana mana ɗaya ko biyu daga cikin manya-manyan abubuwan da suke biyo bayan hasala da saurin yin fushi to kamar yadda na faɗa a baya shi dai abin da yaushe abin da yake biyo baya sakamakon yin fushi shine da na sani wannan shine babbar inda tashar da jirgin saurin fushi idan ya dauko gaba inda zai sauke ka sai tashar da na sani to minista duba da jirgin saurin fushi yakan ajiye mutane a tashar da na sani a tunaninka ya za a yi a kauce ma yin saurin fushi da kuma hasala to gaskiya abin da ya kamata a kauce wannan abin mutane kamata yi su dinga haƙuri duk abin da ya same ka a rayuwa ta duniya ko wani abu ne ka gani ba a yi maka daidai ba ka yi haƙuri saboda haka haƙuri shine zai ceto ka daga duk wani abubuwa amma mutukar aka ce ba za a yi haƙuri ba to gaskiya fushi kuma ba zai daina ba kullum sai dai ƙara yin gaba saboda haka mutane da Allah dan annabi mu fatan mu da muke ko ko muke shawartar su gaba ɗaya da mu da su mu dinga haƙuri amma ka abu ba daidai ba kai haƙuri shikenan Alhaji Kabiru Ɗaya Rama hakuri dai abu ne mai faɗin gaske kamar yadda shi Alhassan Shabu ya faɗa a cikin haƙurin ko a wajen hakuri me za ƙara dangane da kaucewa sauka a tashar da na sani yayin da aka yi saurin fushi Eh shi ne abin da za a ce kawai kamar yadda shi alasan Shabe magana cewa haƙuri domin haƙuri shi ne maganin fushi kuma shi haƙuri aka ce arziki ne wanda da Allah ya ba shi haƙuri to ya gode masa yana da wahala amma kuma yana da daɗi domin shi ne kawai zai sa ka kaucewa da na sani domin shi rashin haƙuri saurin fushin nan yana faruwa a wurare daban-daban wani lokacin sai kana tafiya akan titi an zo an haɗa gosulo kowa ransa ya ɓaci ba gaba ba baya in ka je ka bi abin sai ga wani dan abu ne kaɗan wani ma ba a taɓa shi ba wataƙila motar wani ta kusa taɓa shi ba amma taɓa shi ba sai ya fasala ya fushi ya tara wancan sai ga an zo duk an zo ana ta abin da babu daɗi sai ga abin ya shafe sun ɓata lokacin su har sun ɓata wasu ma kaga wannan saurin fushi ne ya kawo haka kuma karshe sai ga an zo kuma an abin nan kuma sai ga kowa yana jin kunya yana jin nauyi mutane kuma su ta ganin ku kun cutar da su kun wane ne kowa yana rashin jin yana rashin jin daɗi <laughs> malam kabir ina jin yau ka fuskanci gosulo a hanyar kubo kenan <laughs> ka zanyar kubo din ana hada gosulo a wurin <laughs> ah, alhaji alhassan shaibu idan muka dauki shi fushi a kansa a karan kansa ana cewa kowane al'amari akwai inda yake da kyau yana da illa da kuma amfani da kuma rashin amfaninsa a tunaninka fushi akwai inda za ci da amfani eh, gaskiya akwai akwai fushi akwai inda yake da amfani ai daman kamar yadda ka faɗa duk abu da ka sani akwai mahimmancinsa kuma akwai rahin mahimmancinsa misali kamar ko a ce kuna wani mitin ko wani abu sai kake ganin kamar kai abun nan bai maka ba kuma ka ba da shawara ka gani an ki ɗaukan shawarar sannan kuma alhali da za a ɗauki shawarar taka da an samu wata mafita to kuma sai aka nema abu son zuciya to kai kuma sai ka ce kai kai gaskiya fa ba za ka yadda ba kai ba za ka amince da wannan ba sai kai fushi ka tashi ka tafi to kaga ba mamaki wala Allah mutanen su ma za su yi tunanin kai gaskiya mutumin nan ba abin da ya faɗa gaskiya ne mafi sauki abin da ya kamata a yi tunda dai ku gaba ɗaya kun san shi da yake kan gaskiya ya kamata mu neme shi mu haɗu gaskiya mu tsaya akan gaba guda ɗaya saboda kaga kenan bushi yana da amfani malam kabiru rama idan muka duba wannan magana ta alasan shaibu watakila za ka ce amma a fushin ta hanyar ta hanyar sese sese ko eh to to ni kam dai a nan sai kamar ina da dan ja da shi ma kaɗa domin shi fushi din nan tunda aka ce kar mu yi shi to ina ganin baya da wani amfani duk abin da rashin haƙuri in za kake ganin cewa in ka yi shi da fushin zaka ci wata riba to inda zaka yi haƙuri, da ina jin haƙurin da ya yafi hausawa kan ce mahaƙurci mawadaci alhaji alasan shaibu minista dan iman fashin baki akan wannan karin magana wani misali mahaƙurci mawadaci abin da ake cewa duk abin da ka yi haƙuri zai same ka wannan shine ma'anar mahaƙurci mawadaci alhaji kabiru rahama a ɗaya ɓangaren kuma na karin magana akan ce abin da wato haƙuri bai baka ba rashin haƙuri ba zai baka ba ka da wannan karin magana eh kwarai kuwa ai shine kamar yanzu abin da na faɗa da nake magana da nake cewa duk abin da kake ganin in ka yi fushi zaka same shi to da zaka yi haƙuri to da abin da zaka samu sai yafi wannan duk abin da kake ganin cewa kai rashin haƙurinka ya kasa baka shi to tabbas in baka haƙurin ba za ka same shi ba saboda ka shi hakuri yanzu kamar ko da yake dai kar in cinye ma na san kan cinye ma lokacin ka kamar ɗazu ina gurin aiki wani mutum ya kawo sa za a yi mishi hoto sai yake ganin cewa ya zo da wuri tun da safe amma ba a saurare shi ba waɗanda suka zo bayan sa an saurare sabani kuma waɗanda ake kira ɗan yake gana ana kira ba bangaren irin aikin su ɗaya ba ya tashi ya dinga hayaniya ya harzu ya ce shi a bashi kudin sa ma ya fasa sai na kirawo shi na bashi na ce na ce ka kai hakuri inda kai ne a jikinka saboda babban mutum ne da ba zan baka hakuri ba sai rabu da kai amma saboda jariri ne wannan in ka fushi ka tafi ka je ka kai shi gida kai za ka yi mishi magani ne a gida ce ka yi hakuri karshen ta yanzu yanzu nan kana karɓi kuɗin kana tafiya sai ga an kira ka muna cikin wannan magana ya ce to shikenan ya gode yana zama sai kuma gashi sunan da aka kirawo next nashi ne ya je aka mishi abin da ya kamata a yi sai kuma ya dawo yake yana jin kunya har ya zo yana cewa ya gode ya gode abin ne don haka hakurin da ya ya ci ribarsa kuma da bai hakurin ba ya yi fushin ya tafi karshe sai ya yi da nasin domin ba zai iya kansa abin da aka ce a yi mishi din ba yan magana dai kan ce mai hakuri yakan dafa dutse har ma sha romansa masu sauraro duka duka an kawo karshen wannan yar gajeruwar tattaunawa da muka yi da kabiru rahama da kuma alasan shaibu minista a madadin su duka hassan mai na kaina ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a ofishinmu da ke nan birnin abuja nigeria ma salam To daga zauren matasa ɗin kuma sai mu je kai tsaye zuwa ga likitan kwakwalwa Dr. Mustapha Gudaji domin mu je shin me ke ka saurin fushi ne ko kuma me alakarsa ne da kwakwalwa da shi wannan saurin fushin in akwai kamar yadda wasu suke tsammani ko ko babu za mu ji. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ta Dr. Mustapha barka da warhaka. Barka da yamma. Yawwa ga ni ga Maryam ga Safinatu. Mm, salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam sannan ku hajiya. Yawwa. To da farko wata shimfiɗa za ka mana ka ji tattaunawar matasa game da maganar saurin fushi ko hasala da wasu suke cewa da kuma maganar kwakwalwa shin akwai wani shimfiɗa za ka fara mana? Eh, kwarai na ji tattaunawar da wanda suka aiko da sakonni kuma alhamdulillah duk sun faɗi ɓangarori duk na wannan ah, saurin fushi ɗin. Mm. wanda dukkan komai da ɗan adam da ya yi da wanda bai yi ba ai duk daga kwakwalwa ne mm. Abin da kawai za a bambance za a iya cewa wannan rashin lafiya ne ko ba rashin lafiya ba ne mm. akwai saurin fushin da rashin lafiyar kwakwalwar ne yake kawowa mm. amma ko ɗabi'un ma wanda zaga mutanen da aka tattauna da su sun yi zancen ɗabi'a ɗabi'a ma ai daga kwakwalwa ne to kuma zancen amfani da rashin amfani shi ma wannan akwai inda yake da amfanin kamar a ce yanzu sojoji sun yi fushi hmm. sun shirya sun je sun fita fatattaki 'yan ta'adda hmm. kaga na fushin ya zo ko kuma dan kwallo ya ko yan kamar yan boxing hmm. ya yi fushi ya gaci opponent ne shi fushi ya yi amfani kaga <laughs> to eh to a nan bangaren ya eh. iya ce mai yi amfani to kuma wanda yake kara kawo wasu masu kwaikwaya ke na su ga a ah, roke to wannan ya yi, bari ni ma in je in ko zan ga amfanin shi hmm. to amma dai gaskiya yawanci kusan ko da yaushe saurin fushi a mu'amalar yau da gobe hmm. ba shi da amfani hmm. kuma duk yana zuwa ne daga kwakwalwa ko da ciwo ko ba ciwo akwai ciwukan da gaskiya suke kawo saurin fushin Eh. kamar wanda ya samu eh, rauni a kwakwalwar shi ko wanda ake cewa head accident head trauma hmm. ko yana da abin da ake cewa epilepsy yawan ciwon farfadiya hmm. wasu kuma ciwon eh, irin damuwa mai tsanani hmm. duk za ga yana iya kawo saurin fushi shi ma nan kaga daga kwakwalwa ne to da ake na akwai wanda suka yi eh ci gaba ci gaba na'am ina ji okay to akwai wanda suka yi magana kuma akan kamar talauci ka nemi abu yau gobe jibi kana ganin kamar karfin abu mm. ya zo ya fi karfin mm. ka to kaga abin da ake cewa frustration kenan shi ma ya kawo saurin fushi mm. akwai yanzu kamar eh, eh, yadda muke ciki da za ka ga ko'ina titi saka yau amma yanzu motocin sun yawa to kuma saboda rashin eh, mu'amalar mu da take kara rugujewa kullum kullum sai ka ga dan abu kaɗan ɗin yadda ya faɗa ya kawo saurin fushi har ya zo da dana sani wani lokacin an yi faɗa hmm. abinda ba a so ɗin kenan zai ga kuma daga baya inda eh, eh, abin za a zo a dan yi kowa wasu kasashen da yawa haka ne sun fi mu cinkoso mm. amma saboda babu wannan saurin fushin kowa zai zo ya wuce salin halin wajen dan lokaci kadan to amma abin da nake son mu gane eh. likita kafin ban katse ka ba abin da nake son mu gane shine wannan saurin fushin da ake magana akwai yadda ake a gwada in mutum wannan fushinsa ciwo ne ko ba ciwo bane misali a ce ni a matsayina na mutum zan je in gwada ko kuma maryam ko safinatu za su je su gwada ya za a mutum ya gwada ya gane cewa wannan ciwo ne wannan ba ciwo ba ne a likitance ito eh gwajin eh, dama gaskiya shi ma kamar wannan abu ne yake kamar duk wanda ya samu hatsari ko kuma ta tabu mm. ai kaga an san ga inda saurin fushin shi to kuma wanda yake kamar da ciwon farfadiya shi ma za a yi gwaji-gwaji har san cewa ga daga inda saurin fushi shi ya amma wanda yake na a na ɗan adam na yau da kullum yau da duniya da kanta daga kwakwa ne amma wannan gaskiya babu wani gwaji da za a yi a ce ke to wannan saurin fushi shi na ɗabi'a ne abinda dai dama kawai wanda ba a so a ce har an kai ga rigima ko ya kai ga ko shi ya jiro ni ko wani ya jiro ni ko an kai ga rasa ah, dukiya ko ah, rayuka mm. to likita nan ya zama matsala mm. to likita fushi wanda yake ɗabi'a wasu irin ko mm. irin lahani yake jawo mutum na lokaci haka yan wato kin na ɗabi'a ɗin akwai shi mana da fuskoki da yawa akwai wanda za ki ga ya taso ya saba gani a gidansu ko ana faɗa tsakanin iyaye ko wasu iyayen da suke saurin dukan yara ko da ta abu fada to kin ga wannan ya koya tun a gida akwai wanda ake samu zaki saboda yawan cunkoso overcrowding hmm. iska mara kyau wari ko ina hmm. yana kawo saurin fice shi ma wannan hmm. shi ma na ɗabi'a kenan da kuma shi kanshi na prostration eh, eh, din mm. kana ta neman abu kullum ko mutum yana ganin sai eh, da fushin nan kuma na mm. tafi amma wani lokaci yakan yi wa mutum na lanin kan mm. cewa wani ya zo ya yi saurin fushi kamar yadda ya bayani a wajen layi din nan inda da ya saurin fushin nan an maza maza an ɗauko an zo an yi wa yaron shi abin da yake so don ga wani ma zai koya nan oke to na saurin fushi za a yi mun to wato ya kamata sai a kali. yawwa eh to kuma yadda yawanci dama ake maganin irin wannan shine kamar wannan yadda ya zance wanda muke cewa social skills training mm. mutum ya koyi haƙurin ma ba kowa ne ya iya yin shi ba sai har iyayen ma sai an koyi yadda za a yi haƙuri yadda za a rage eh, punishment saboda shi wannan horo din shi ma wani lokaci yake ƙara kawo saurin kushen. Oh horo da ake wa yara? Wanda ba wannan horon mai tsanani to shi yana ganin ka shi ma san to idan ya samu dama ga wanda zai. Zai wa. Mm. To. Eh. eh. To likita kaman rukofa. kaman irin eh, saurin fushi amman da yake zuwa da ruko shi ma <laughs> kaman eh kaman yana da nasaba da shafa kwakwalwa um, ne ko kuwa gida eh, riko kenan ko dutse ko hajiya eh ka rike mutum a zuci yayi mm. irin wanda ke haddasa haka ba haka eh eh shi ma na kin ya dan bambanta ai da saurin fushi eh. ruku akwai wanda mutanen da za a ce mai ruku ko mai mita eh, ba dole ba ne ya yi saurin fushi akan abu mm. amma ya rike shi a zuciya kasa mantawa mm. wani yana da niyyar ramuwa wani kuma ba zai rama ba amma dai ya rike abin a zuciya mm, daga kwakwalwa ne to eh, amma shi wannan wannan da daga cin abinci zuwa bacci yau mu'amalar yau da gobe duk komai daga eh. kwakwalwa ne ita kwakwalwa ita ce hmm. babbar eh, eh, organ da za mu ce a jikin ɗan adam hmm. zuciya ita ce mai bada da duk al'amuran yau da gobe na abinci da sauransu hmm. kwakwalwa kuma ita ce ta mu'amalar yau da gobe komai hatta wannan da muke saboda kwakwalwar mu ta ta yi kontrolin ɗin mun zo muna yin wannan hira mm. tana kontrolin su baki da sauran baki da jiki So, mm. likita a wasu eh. lokutan ah, fushi yana da kyau wasu irin eh, eh. abubuwa za a gani a ce wannan mai kyau ne fushi eh eh fushi <laughs> shi ne abubuwan kaɗan ne ba na mu'amalar yau da gobe kamar yanzu shi ne na misalin da na kawo na sojoji mm. ko na 'yan boxing haka ko ma 'yan kwallo za ki ga yawanci wasu suna da zafin rai sosai suna da eh, eh, eh, fada suna da mm. saurin fushi da mm. sai a ce wannan yadda saurin fushi su zai amfani ku sa shi a soja kuma sai a ga a sojan ya je ya yi wani bajinta saboda bajinta ce dama a ce ko ta jin rauni ko ta kisa ko ta wani abu wanda za a bashi na da saboda ya kora abokan gaba da fushi yawa ya fito ya yi wani bajinta na rashin tsoro wanda saurin fushin shi ya taimaka ne ta nan fara eh. ko kama wa'anda yan gudu in yi fashi ya dinga gudu sai ya tsere wa kowa <laughs> eh. <laughs> to ta nan farin za a cewa saurin fushi eh, ya yi amfani amma saurin fushi yawa ya haƙuri nace abinda nake son ah, in tambaya wannan fushin gaba ɗaya da ake magana a kai yaya saboda ka zaka ji an <clears throat> ce wani ma ai hawan jini kamar a cikin mai mm. sakon da muka karanta Maryam sun karanto mana sako yake cewa ai saurin fushi yana da kyau saboda in kana fushi ka amayar da abin da ke cikin ranka ko hawan jini baka yi gaskiya ne wannan <laughs> <laughs> wannan gaskiya ba gaskiya ba ne fahimta ce dai amma za ka iya amayar da abin da ke ranta ba tare da fushi ba mm. a kwanciyar hankali ka gaya wa mutum wanda kake so ya gane din ya mm. gane kun ma eh, lalama ne da salama ku yi a lokacin ba tare da fushi ba mm. kamar wanda ya maganar zancen eh, kana babba an yi fada ko kuma an zo ana miti ka tashi ka fita mm. don a wani shi ma da ya tashi ya fita shi kenan abin da zai amfani ku amfani jama'a saboda fushi ko ya watsar da shi mm. amma a hankula da hankali da nuna da salama da hakurin za ka iya fito da amfani abin ba tare da fushi ba a cikin sauƙaƙe ba tare da wani rashin ya ɓaci ba kuma mu'amala ba ta lalace ba eh, yaran mu fato misali yaran mu daga karshe tambayar da zan baka shine wannan fushin da muke yana eh. shafar yaran mu su koya kamar misali hantara wani duka irin wannan yawo to kaga na yaran mu inda ma ya fi zama yana da babban matsala kenan mm. idan yaro ya taso da wannan dama um, bincike ya nuna kacewa abun yana da tasiri a yara kuma idan suka taso suka zama matasa za su zama tunda wasu da yawa yadda ake eh, cewa wani mai saurin fushi ta dai wa 'yan gidansu ko 'yan uwansa ko wanda ya sani amma a matasa su kuma ba haka ba ne yawanci wanda ba su sani ba saboda su koyi wannan saurin fushin ko su kalle-kalle ko a gidansu to wanda ba bai sani ba kan mai uwa da wabi shi kenan sai ya zama na faɗace-faɗace eh, eh, ta'addanci sace-sace ya yi yawa saboda irin wannan tsorin fushin to ai na ga abin kamata kamar mm-hmm. yaran mu shine ta zauna ka nuna yaro a hankula a hankula wannan bai dace ba mm. punishment ba shi bane ba to alhamdulillah ai likita eh. maimakon ya zama yana da tsorin fushi ya zama ko raha Mm. ko taimako idan mutum ya zama da sauran fushi ka lallace shi ka taimake shi to likita a nan za mu dakata lokaci ba zai bar mu ba <laughs> to mun gode <laughs> sosai da lokacin da ka ba mu ba da lato Allah ya kare mu da hakuri mm-hmm. maryam eh, eh. usman annabi rahama ya ce mutum mai karfi ba wai shine wanda yake rinjaye abokin faɗan shi ba mm. a'a mai karfi shine wanda yake iya danna zuciyarsa yayin da ya eh ya hakura musamman irin ya eh, ɓaci ya ɓaci mm. to duka duka nan shirin namu ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake juyowa da wani sabon shirin a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Sassafi na Tusa da Sodangi. Sai kuma Daniel Brown da Saida Hamdan wanda suka ba da umarnin shirin sai Ibrahim Jirmai da haɗa mu a Facebook Live da injiniyan mu na yau ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya sa mu dace. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa.